ɗan yana da wasu tawilat ɗinsa wanda kai a wajenka dalilin da ake nema ka kawo hujja ka warware masa wannan wa da tawilat da ke cikin gugufa kai ka kasa ga cewa usulun ɗinka kai kanka akwai abin da ake nema tattare da kai kai ka kasa ta fagen dawa amma ka fito ka yi ta yi kuma wannan gabanci annabi ya hana filasofi indiya tsakanin musulmai ne ya ce in fa ka fito da wannan kalma idan ka jefa wani in faje in bai samu gulbi ba in bai samu mahalli ba yadda ka san bol aka jefa jikin gini ya kake gani ba zai sake dawowa wajen ka ba to haka kalman kafarci zai dawo to tunda bai samu waje a can ba fa in ya sake dawowa ba, ba wanda zai hana shi samun goyibin zama an gane dan ba zai sake komowa ba in ya dawo sai dai ya zauna an fahimta to saboda haka ba wai wani dalili ba ne wanda yake la'alla wani sabanin da bai kai ya kawo ba a ta yanke hukunci ba za a biyin shi sallah ba dalilin rashin bin mutum sallah dalilai biyu ne sai ka samu tabbacin wannan mutumin ya da ya fita musulunci kuma wannan akwai wahala sannan mutumin in ka fahimci cewa a yanayin suka tusa da yanayin sallan bai iya ba kuma wannan rashin iyawa ne ba wai don shi gafari ba ne to wannan ɗan ma yin son samu ne a gyara masa yin akwai wasu dalilan wannan shi ne abin da ya kamata ya mutane su kiyaye bakunansu su kiyaye harcensu tsakanin musulmai yan uwantaka aka sani yi wa juna nasiha abin da aka sani kauna da soyayya abin da aka sani tsakanin musulmai ba gafarta juna ba ba la'anta juna ba ba zagin juna ba ba adawa da juna ba an gane ba fushi da juna ba ba kawai cewa juna ba wannan duk abu ne da mutane suke yi wanda za ga ga cewa yanzu fituna ce allah shi kiyaye sannan abu na biyu yana cewa wai malam don allah ya kiyaye lokaci don allah malam ya kiyaye lokacin tafsiri domin waye-waye mu muna bukatan ya ce lokacin ya zanto awa guda to wannan ma yana gama wai kama wa malami wai ka ce idan Allah ya kiyaye lokacin tafsi, ban ayi shi ya ban lokacin ne ya kamata ya sani akwai ladabba da ya kamata ɗaliban ilimi su sani ya kamata ɗaliban ilimi ya zanto yana da ladabi ya zanto yana da ta'a da girmama na gaba da shi ba kowanne yayin magana ce za ka fito ka fada a malaminka ba malami ya wuce gashin abin da hawa za ka zaka ce da allah ya kiyaye lokaci ko wani ne ya kamata a san da wannan mu ba haka muka yi karatu ba muna zuwa gaban malamanmu in ma suna da wasu dalili awa ɗaya kusan awa biyu sai mun zauna mu jira malami sai in ya gama bukatansa ya ce mana to tukunna ma za mu shiga to ma yin daga ya ce yau ɗin nan sai gobe to ba wani ba tare ba wani abin nan aka ba mu fita mu sake tafiya gobe kuma mu sake dawowa ba ga karanta suratul kahfi ba ne kisan annabi abin nan hazir alaihi salatu wasalam da annabi musa alaihi salatu wasalam to ka gani mu matsalar mu bayan fada muku gaskiya da abin da ba kwa so a fada muku shi zan fada muku galibi za ka ga cewa mun fiye cewa sunna sunna kuma ɗaliban ilimin halin sunan nan galibi ba an bata su ba su san mai ladabi ba ba su san adab na neman ilimi ba ba su san gima wani game da su ba an gane ba haka abubuwan yake ba kaga duk an kyale mutane sun zama waska abinda kanuyi yake cewa wannan ne gaskiyar magana yanzu da kai da malamin ka za ku fita ta kofar nan sai da ku yi gogayya wa fita ba za ka ce ba yi shi ya fita ne yin fita ba me yasa ba haka magabata suke ba duk ilimin da za ba ka girmama na gaba da kai da malamin ka da sauransu ilimin ba ka mu albarkar shi zai yi kaɗan farko za ka ga magabata abinda sun fiye ba da karfi ka yi biyayya ga malaminka ka girmama malaminka ba wai tun da an zo an nuna malamai a daina bautata wa malamai ba allah kaɗai za a yi wa biyayya ba malami za a yi wa biyayya ba ga a yi wannan dawa da aka ba wa ɗalibai kawai sai suka ja abin igiya da aka ci a ja su suka ja abin ya sinke gaba ɗaya kuma galibi za ka ga haka yake a yau yanzu da nake faɗa ma tullabul ilim tullabul ilim na da ku buge ce musu yan bidiya ne yan bidiya ne ka ga cewa sun fi kula da bi me ladabi babu a cikin suna ne ladabi to kaga yanzu ma daga rubuta wannan bayanin shi za ka kawai shi intelligence ne abinda ya sani Damuwa shi a bashi ilimi a bashi karatu a yadda yake so a bashi iya yadda shi kuma yake so bai san da kuma malami ba bai san mai uzurin malami ba kai kasan uzurin da muka bari muka zo muka zauna a nan uzurin da ke gabanmu ya fi karfin mu zo mu zauna mu ci za mu ba ku karatu gaskiyar magana wannan matan farari ne in ya yi sanani ya za mu yi wasu zo su wakilce mu in baka sani bayan fada ma kai sani sannan kuma tambaya ta gaba ya ce malam da allah a yi wayan agaji nasiha to su ma na suke yace ce a yin agaji nasiha wai su masu daga wanda su masu daga wannan su saboda mutane su masu da koyi da su kuma ya ce to mun yi wa yin agaji nasiha ana magana gaskiya da su masu daga wannan su to shi kenan ba to wannan shi ne iyayi na ga abin da ya rubuta da kuma ya rubuta hadisi da na larabci a bayan kuma hadisin na sani don ya kafa hujjan da a daga wannan da yana ganin agaji sun san hadisin ba ba su sani ba sun sani ya fara dagawa wannan karanta mun huwa allazi anzala alaykal kitaba a yatu kamatu a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba shi Allah shine wanda ya saukar maka da littafi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat daga cikin waɗannan littafin akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat wasu malamai suka ce al-muhkam dan ma wai fatawiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru abinda aka san ma'anan aya an santa an gane kuma tawilin ayan an riga an sani da tafsirin shi wannan shi abinda ake cewa muhkam kenan wal mutashabih wasu suka ce malam ya kulli ahadin ila ilmi sabilun abinda babu wani mutumin da zai iya yanzu ya gane fassarar shi ko cikakken sani ba wanda zai sani anan a hakan wasu suka ce domin in an ci almuhukan wanda ya fito fili kenan kamar da zaka ci almuhkamul muttabi'ul ma'ana bi'i fasata Allahu bi zai tashabuhi abinda yake mutashabihi kuma abinda Allah ne kadai ya sani kenan wanda ma'anar da bata fito fili ba anan a hakan wasu suka ce to wannan shi abinda ake nufi da al muhkam da kuma al mutashabih duk da cewa an wasafa Qur'ani a matsayin mutashabih gaba ɗayan Qur'ani mutashabih wata aya gaba take nunawa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan wannan aya sai take nuna Qur'ani gaba daya mutashabih wata aya tana nuna Qur'ani gaba daya ma muhkam ne kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir to wannan suka ce ihkam wancan na kyautata ayoyi gaba daya wannan ta wannan fuska mu kamace sannan kuma inda shafi ne ta wajen kyau da balaga da kamanceceniya wannan ƙo'ani gaba ɗaya shafi da wannan bangare amma ta fuskar ma'ana ka fahimci manonin ayoyi to akwai wacce ta fito fili akwai wacce ba ta fito fili ba ba suka ce akwai ayar da ba ga cewa tana ɗaukar fuskoki da dama in ka fassara ta zuwa ga wannan fassarar da wacce fassarar da wacce ma'anan za ta ɗauka akwai aya da duk ku kai ku kawo sai dai ku bata akan ma'ana guda ɗaya to wacce ta kan ɗauki fuskoki da dama suka ce mu mutashabi wacce ta kan ɗauki ma'ana guda ɗaya zai zanto menene wannan aya mu kamace ko wannan a hakan wasu suka tafi shi ne a nan allah yake cewa su waɗanda suke muhkamat waɗanda suke ma'anoninta a fili suke ko kuma ba su fiye daukan fuskoki da dama da wani har ma zai rikice to wa'annan su ne hunna ummul kitab su ne jigo su ne asalin littafin galibi a hakan suke kuma waɗancan mutashabi haɗin ma shi masanin abin idan ya zo zai mai da ta ya zanto zuwa ga muhukam ɗin ke wa ukar mutashabi sai Allah ya ce fa'amman lazina fi qulubihim zaygun amma kaga waɗanda suna da karkata a cikin zukatansu fayatta bi'una ma ta sha bahamin kullum abin da suke bi a ayoyin da suke da ne. waɗanda suke mutashabi hadda ibtigha alfitnati wa a ta'wili don neman fitina da neman ainihin asalin tawili kuma Allah ya ce wa ma ya alamu tawila wa illallah babu wanda zai san tawilin waɗannan mutashabihat dan illallah ba ce sai Allah sai Allah kaɗai ne wanda zai zo ya sani bayan tabi'u na mata sha ba amin wasu suka ce waɗanda suna ga cewa an yi dama mu ta shafi haɗin waɗanda suka ɗauki fuskoki biyu uku hudu a kan wayannan za ka ga cewa ma'ana ko da ka samu wani harafi a cikin alkur'ani da za ka ga za ta ɗauki wannan ma'ana sai su canza kama yadda nasara suke cewa aitin da allah ya ce annabi isa wa ruhun minhu ya zonto min littaba'id ne wani shi ma wani sashi ne na jikin ubangiji saboda haka shi ma Allah da ta'ala an zalika ulumar kabira to kaga kenan sai suka dauki min littaba'in libtida'il ghaya yakan zo da wannan ta zo da za'ida ta zo da wani duk wayannan su suka jefa kawai wayannan ne abinda kawai su abinda suka sa a gaba kenan kaga me yasa shi ne abinda yake cafayar yadda bai mata sha ba amin hudun ke ibti za a fitna wa buti za a tawili wa ma ya alamu tawila wa illallah wajen tawil ɗin to mun faɗi cewa tawil dama yakan ɗauki manoni guda biyu ko ya zanto tawil haƙiƙatul amari lati wanda yake yaudu ilaiha hakikanin lamarin to waɗanda suka faɗi wannan wasu suna ga cewa to a nan full stop ne wa ma ya alamu tawila ba Allah Allah kadai ya san cikakken tawilin mutashabihat din kenan su waɗanda suka faɗi wannan suka ce fa galibi abinda in Allah kaga ya kore to fa baya sa wani ya zanto sharik ɗinsa a Qur'ani a duk abinda kaga kamar anan da ya ce wa ma ya alamu tawila ba illallah a irin wannan annafi wal isbad idan ya zo to fa ba a zuwa Allah sharik wani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulla ya'lamu al-ghaiba ko man fi samawati wal ardi kulla ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ka fada musu duk wani halittar da ke cikin sama da ƙasa ba sa sanin gaibu sai ya ce illa sai wannan ya nuna ba wani sharik da za ka kawo ka ce shi ba kamar Allah yake a san gaibu ba zai yi ba Ya yasalunaka an sa'ati ayyana musaha qul inna ma ha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ba wanda zai bayyana ma yaushe kiyama za ta tashi Allah ya ce illa hu sai shi ba yi da wani sharik a cikin wannan illa sakula fi samawati wal ard la ta'tikum illa a haka yake duk abin da Allah ya ce shi kadai ne kamar wa ma ya alamu tawilahu illa Allah to ba a yin wani a tafi a ce ga wani ma ya sani wannan shi ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram haka yake kullu shay'in halik illa wajh to haka yake su wannan suka ce to ya kamata a sa full stop ana kenan wa ma ya alamu tawilahu illa Allah alwawu lil atfi wa asiquna zai zanto mubtada kenan jumlan da za ta biyo baya khabar kenan su zo huta wasu suke cewa ma ya damu ta'wilahu illa Allah wa wasiquna fil ilm su ma san sani an gane wa wasiquna fil ilm wayannan su ma san sani domin su suna ga cewa wa wasiquna fil ilm wayannan su ma san sani ya kuluna na bi inda ba su sani ba mai amfanin faɗinsu ya kuluna na bi suna cewa ai mu ma mun yi imani an gane kullun min inda rabbina da kama da mutashabihat duk a wajen ubangijinmu suke to kaga wa ma yadhakkaru illa ulul albab suka ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab wannan tazyil ne daga cikin maganan ubangiji yake wannan jumla wannan sentence na wa ma ya zakau illa ulul albab ba magana ce ta wa asikhuna fil ilmi yaquluna amanna ba ba magana su ce suka ce domin in kaga zibin ayan tunda aka ce yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina wa ma ya zakau illa ulul albab za ka zaci duk maganar su ne suka ce wannan jumla wannan tazhil aka yi magana ce ta Allah subhanahu wataala ana sai mutane da suka zo suka ce tun da tawil din akwai na sanin hakikanin fasan to wa'annan da suka ce wannan ba wanda zai sani waɗanda suka ce za su kuna fil ilmi za su sani su kuma a tawil bi tafsirar tafsir wal bayan za su sani to sai a hada in dai bayani hakan za su sani amma hakikanin zatin ubangiji akwai wanda zai sani hakikanin yaushe kiyama za ta tashi waye zai sani hakikarin abubuwan da sai dai abinda aka faɗa ma da za ka sani wannan a nan sai a haɗa dukkanin ma'anoni allahu alam su waɗannan masu kuna bil ilmi su ne masu cewa bana lati zukuru bana ba da ya zare ta na tun da ai su ya kamata dama kishiyan wayancan ne da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'amman lazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min to kaga su kuna fil ilmi ba za su zanto hakan ba su sabanin wayancan mutanen ne shi ya za su suka ce bana la bana qulubana ba'da yin hadaytana kada ka garkata zukatan mu bayan ka shirya da mu kaga ba wai samun shari'a bane tabbatuwa akan shari'a har ka mutu nan ne matsala take an gane yau so dama za ka ga akwai wadanda ai sun ma yarda musulmin ne zai je yarda akwai shi ahalin sunan da zai bar suna ya koma wata akida wani ma akan mace zai canza addini duk sanin addininsa akan mace zai canza addini shi ba damuwansa ba ne inda zai samu wannan mata shi kenan nawa nawa a cikin musulman ku yanzu sun ji amerika sun zo na sun zama annan su ma cocin suke zuwa su ma yanzu cacin suke zuwa ba za ma zuwa nan nawa nawa da yawa da akwai wanda yan ba wani famalin su da dangin su ba ku ba za ba ku sani ba me yasa amma su ma a cikin musulunci suke akwai wanda za ka gan shi a cikin musulunci amma kafin yanzu ba zai wuce wata shekara biyu uku za ka ga ya canza addini sai ya je ya mutu a cikin kafarci to ka nemi allah ya tabbatar da kai a cikin addini a cikin daidai har ya zuwa ga mutuwa ka babu abin da ya fi wannan babu abin da ya fi wannan ba zai baku mamaki ba ne ga zahiri kuna gani duk waɗanda yanzu suke tada hankalin mutane su suke tada waɗannan fitattunu su kashe mutum ba damuwansu ba ne a sunan addini da haka suke kan goma sha biyar kuna tare da su a cikin maiduguri ba za yin hakan amma yanzu shi nan zukatansu yanzu yaya suke fahiyar kal hijarati au shaddu qaswa sun mafi dutse ta wurin zuciya zaman ka a nan a cikin matsalacin nan da muke tafsiri hankali kwance ba wai dan su suna so ba ne don ya fi su ne hakan ba su so ba to kaga a sunan addinin gashi sun ma ba addinin wasu sun ma ba addinin to ya kamata kusan da wannan a cikin magabata tarihi ya nuna akwai mutumin da yake ya ma haddace ƙwa'ani su kutum abizin ƙwa'ani da gangan ya haddace amma da ya ji ya ga wata wacce take ba musulma ba ya so ta kamar ya mutu yana zuwa sai ta ce da shi inka ka zo ka ce kana sana ba zai yi a mayar da kai ba kashi sai don abu daya saboda kana musulmi ne amma kimanka da darajanka da matsayinka ya fi ƙarfin a ce ba za a so ba amma sai dan wannan addininka da za ka ba addininka ko fa a bude shi kenan sai ya bar addinin shi kenan sai ya bar addinin kafin ya mutu Allah ya jarabta shi da cuta ga skin disease ga wane ne irin nan? cuta irin wacce ma za a kyamace ka kafin maka mutu Shi ne waɗanda suka san sa a daɗin sun san tarihi ka gansa ne kai ne hakan ci yi, eh, wallahi yayin da Allah ya jarabce ni Haka ce damun san ka hafizin ya yaya yanzu ƙwa'anin kana iya buga tilawa ko kana ɗan fita musa bayan daga da ake nan gaba ka fita a zauna a buga da kai ya ce ina ya ce sun zube abin takaice ya ce sun zube cewa la'ayin na tashi ba na iya halarto ko da aya guda face aya daya tak a cikin ƙwa'ani wacce kawai duk lokacin da na tashi ita ce kawai nake tunawa ruba ma ya waddun lalzi na kafaru laukano ita kawai zarhum ya kuru wa ya tamatta wa yulhihim al'amal ba? wannan aya ita kaɗai Allah ya sake masa abubuwan kwakwalwarsa don ya zanto ma aya da abin gizina Sabida haka kuna ga iyayenmu da magabatanmu da malamanmu kullum abu kaɗan suna cewa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani kukun ɗauka wasan suke yi ta ka lura zai yi wahala ka ga wai saurayi ya ce ma Allah ya sa mu cika da imani ba sa wannan addu'a sai manyan mutane su suke wannan addu'a eh to kaji bala'i yake nema kenan to bai san wannan sinuwa in ta zo sai lalace gaba daya ya kamata a sani ku ajiye wannan fuskan kai a zo a yi addini kamar yadda Allah ya nema ba tare da ka cutar da kowa ba ba tare da an cutar da kai ba ka bi hakkin Allah ba tare da ka cutar da Allah ba wannan shi abin da ake nema a wajen ku rabbana la ba da ba'da idh na wa hab na min ladunka rahma ka ba mu a matsayin kyauta daga gare ka rahama ta ubangiji wacce ita wannan rahama kuma duk aikinka duk zafin aikinka in ba ka gamu da rama ubangijin ba ba za ka kai labari ba an gane saboda haka ka nemi rahmar Allah ka ganin cewa wai mu mu mu kai dinwa wanne wanne aiki kake yi gani kake ka koya kowa kafi kowa bauta kafi kowa ibada ka daina ji da aikin kaɗan ba a ce kar ka yi aiki ba da aikin ake shiga aljanna amma ka nemi rahama ta ubangiji ka daina ruduwa da aikin ka kaɗai mu yanzu kam ai aikin da muke bugawa ayyar ko yanzu ka tafiya ya aljanna ai wala shakka wai amma za ka ji wani da ce shi wai wala shakka kada wayin wayan na abubuwa ya wure mu gaba da la tuzu na ba da ita da na wahabla na min ladunka inna ka antal wahhab ce ya Allah kai ne al wahhab wannan daga cikin sunayen Allah kalmar wahaba ya habu alhiba shine a turanci daga yace gif kyauta duk abin da kake ga musuluncin kannan kyauta ce daga wajen Allah lafiya da yanzu kake da kana zaune kana azumin nan kyauta ne yanzu wasu ga su can a asibiti ba su azumi in imanin ne sun fika in wayan zaman duniyan ne sun fika duk arzikinka da yanzu kake da kana ga wayonka ne kyauta ce daga wajen Allah yanzu ka samu ka gina gida ka zauna da iyalanka baka taba ma tunanin cewa ya kamata yadda gidan nan da Allah ya sauwaka ma ka gidan nan ya kamata yi in gode wa Allah baka taba yi ba baka ma dauke shi a matsayin kyauta ba ka da abin ya zama normal kawai a tafiya hakan ba haka bane wasu sun fika wani dan boko ne wani doktor wani su amma ba yi da gidan kansa in dan wayo da ainihin sanin zaman duniya ne ba wayan zaman duniyan da baturai ba su ba wannan farfeson ba ta a ce ya mallaki kuɗi nawa wani daga kauye zai shiga birni wallahi turancin baya ce amma hamshakin mai kuɗi ne in ya ja banki sai da a neme shi a sa komai yi masa ake yi ba ko za a cuce shi allahu alam sai da a cuce shi amma yi masa ake yi wani ya ɗau alkalami ya yi sainin ɗin nan bai isa ba ya dangwala kafin nan ya ce ya kudi ya tafi amma ga wani ya kashe shi ilimi amma ina bayi da wannan kudin kuna ga hiddan mutane kala biyu ne da masu ba da zaka da masu karban zaka haka ne? haka ne ko? su masu ba da zakkan sun fi masu karban zaka ilimi ne? ko sun fi su hankali ko sun fi su wayo kyauta ce daga hannu Allah subhanahu wataala kai ma da aka aje gafa wannan mafa kyautan ce eh kai ma kyauta ce da aka aje ka a haka don wani in aka bashi gulin wallahi ba zai ba da zakan ba kuma in ya mutu wuta za shi to ba gwanda da ai bai samun ba baka ji Allah ya ce innal insana la yatgha ana ahu staghna in kaga mutum ya so ba tagawa da shishigi dan ya samu kuɗi ne yanzu wasu bayan sun samu kuɗi karan tafiyarsa ba sai ya sha bambam tafiyar ma in kasan za su bambanta amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhiza ba'dahum ba'dan subayya shi Allah ya ce wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un ka nemi rahama ubangijinka abin duniya ba komai ba ne zai kare kuma ba yi da tabbas an gane wa hablana min ka rahma innaka antal Ka ga wani yana neman ɗa Allah bai bashi ba wata tana neman haifuwa ta samu ciki ba zai samu ba amma yanzu wai wani 'ya'yan sun masa yawa ya ji yana family plan ba hakan ba ne ba ku taɓa tunanin wannan ba wa yake ba da wa allah ne shi ya ce ya abu liman ya sha inatan wa ya abu liman ya sha alfuko an yi zaubijuhun zukuranan wa inatan wa ya ji Liman ya sha akiman wa yake da wannan ikon ya hagu duk inda ake maganar ɗa Allah ya ba wani a Qur'ani sai dai a matsayin hiba kyauta ake magana babu dabara a ciki rabbana hab a zuwa jina ba haka ba a nan Allah ya ce ya habu ya sha inatar? wasu Allah zai ba su mata zalla shi ya kosa da 'yan matan nan haihuwan 'yan matan nan sun mai yawa Allah ya kawo ɗana miji wata tana can tana addu'a wai ta ba ta son ‘ya'ya mazan sun mata yawa Allah ya kawo ‘yan mata kalli yadda ake gudanar da rayuwa duniya auyi zaubijihun zukuranan wa inata wasu in kaji gidajensu akwai ‘yan matan akwai ‘yan mazan duk barje ga suna a cikin gida Allah ya sauwaka ya ba su amma wa ya ji alumai ya sha a kaiman wani allah zai sa shi baya haifuwa. duk duniyan nan zai bi ba yan magungunan da likitoci ba a bashi har ya gama bin likitocin ya kosa ya zai ce yanzu ya kamata in koma wajen yan islamic medicine ya yi ta bin su suma kuma ba zai yiwu ba haifuwa baya hannun masu likitocin islamic medicine an gane sannan likitoci na hakan ma babu a hannunsu su duk a hannun Allah ne su abinda za ka yi sababi ne na yin akwai wata cuta a kautar ma da wannan cutar shi za ka ke bin su ya kamata a sani komai kuma a nan kaga cewa duk addu'an da suke yin na zai zika ce inna ka an ha walillahi al'asma'ul husna wada'uhu biha ko yake Allah da wadannan sunaye Allah yana da sunayensa da wallaha awi awidu rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna fala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbihu takbira a nan sha sa sai suka zage ce rabbana innaka jami'un nas ya ubangijinmu kai ne jami'un nas mai tara mutane liyaumin lariba fihi e zuwa ga yinin da babu kokonto a ciki liyaumin lariba fihi gaba daya nan sai an tara mu kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum فحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا وعوندوا على ربك واعظ ne wanda zai ci a kiyama ba zai tashi ba gaba ɗaya mu sai Allah ya tara mu ka daina cewa wasa ne ka zauna ka tuna kanka da kana ina in ba kun mutane ba su wuce a cikin masallacin na adi yadda yanzu nake ga wallahi zai wahala sama da ban ga mutum uku kawai zan ce dukkanin mu shekaru 50 da suka wuce ba ma nan a duniya nan 50 kawai shekaru 50 da suka wuce nan inda za a me da baya wallahi dukkanin mu na masallacin nan ba ma nan face in ba da tijan nan da nake ga ko uku hudun nan ba <laughs> an gane dun ba wayan nan ba duk ba nan da kana ina hal a alal insan hinin minar hari lam gun shay'an wa qad khalaqtuka wa lam taku shay'a baka zanto komai ba baka nan haka aka samar da kai tunda baka nan aka samar da kai har ka zo ka san kanka kuma makai baka yi mamaki ba lokacin da kake cikin mahaifa baka mutu ba ya aka yi kara a cikin wannan duwun nan me sos ɗin abincinka a wancan lokacin ita da take cin abinci jatumar da take cin abinci sannan abincin ya je mahaifa kai ka samu kaci ita kanta ba ta san lungunan da abincin suke bi a kai ka samu kaci ba ko ta zane wa fi kulli shay'in illahu aya tadullu ala annahu wahid ta ayoyi nan ko ta ina kuke gani ya kamata a sani to tunda wannan abun ya auku kuma baka ja ba baka taba kayyata wannan ba har yan biyu za su fito a cikin mace guda ɗaya kuma duk da yansu suna fadowa kuka suke yi yan biyu baka yi ja da wannan ba baka zo da kayi tunanin kudurin ubangiji a wannan ba amma idan aka ce ma in ka mutu za ta daga a nan ne jayayyanka za ta tashi wannan ɗin kawai wasa kake yi ni ba nan ba nake so ka ja tun farkon ai akwai abin da ya fi ƙarfin kwakwalwanka da ka gamsu ka tsallama me za baka ja da wancan ba an gane to shi ya za a nan Allah inda ka jami'un nasi li min la rayba fi babu fakokonto a wannan yini kowa sai ya tashi har za ka ji wani zai jama wa ya je kaga wani ya ya kiyama ya dawo akwai masu fayin haka ana ba magana ce ta musulmi ba ne magana ce ta jahili kawai gaskiya magana da yake ka jahilci addini Ka komai za ka ya zo bakinka za ka iya faɗi tun da ba ka da mizanin shari'a da kake auna maganganu inna allaha la yukhliful mi'at tabbas Allah baya sabawa alkawari mi'at baya sabawa alkawari a can karshen suratu al-imran suka ce rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wala tukhlina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad innaka tabbas kai la tukhliful mi'ad baka saba alkawari wannan alkawarin da aka ajiye shi lokaci zai zo a ajiye kowa da kake ga akwai lokacin mutuwarsa kuma akwai lokacin ranar tashin kiyama lokacin mutuwa ga wani abin da kai ya shafa yanzu sai ka mutu mu ba damuwan mu bane mu je mu binne ka mu da wannan damuwan ka ce amma ta tashin kiyama na kowa da kowa ne wannan na bai ɗaya ne haka ne? haka ne kuma Allah ya boye waɗannan lokutan shi ya sa muke wannan shema inna Allah wa ilmu sa'a wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsin ma za ta gada wa ma tadri nafsin bi ayyi ardin tamut wa matar da nafsun bi ayi ardin tamut ba waye da ta san yaushe za ta mutu sannan inna allaha inda indahu ilmu sa'a ranar tashin kiyama ga kiyama anan an gane ga wanda ka mutu anan kuma ga waya alamu mafil aham inda nake faɗi abin da ke cikin mahaifa eh. to ya kamata a san da irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya kafin nan mutum ya عينهم ainihin magana innal ladhina kafaru إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن الذين كفروا تبس ودن ذكا بتلج لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم tabbas dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su komai ba min Allah daga wajen Allah shay'an komai ba abinda za su amfana da su ba abinda za su wadatar da su ba su za su kare su komai ba daga wajen Allah duk da ya'ya da dukiya da suka ta wa ula'ika yan waɗannan mutane hum su ne fa wa kudun na makamashin wuta su ne gungumin wuta da za a jefa wuta wutan mata kama ta kona mutane ka bi ali fir'aun ai kamar sunna ce kamar al'ada ko ta sunna ta iyalan fir'auna da zina min qablihim da waɗanda suka gabace su kazzabu bi ayatina sun ayyata ayoyin mu fa akhadhahumullahu Allah ya kama su ya damke su bi sabida dalilai na su. wallahu shadidul iqab Allah mai sananin ukuba kulka ce lillazina gafaru ga waɗanda suka kafarta guna tabbas da sannu za a ci galaba a kanku wato shauna ila jahannam sannan a tara ku a cikin wutan jahannama wa bi'sal mihad ya munana ya zanto abin shimfada in ya zanto wutan jahannama kad tabbas kana lakum ya zanto gare ku ayatun aya fifiyatayn iltaqata a cikin wandunoni guda biyu da suka gamu suka yi gumuzo fi'atun runduna ɗayan tuqadu fi sabilillahi suna yaki ne saboda fi layi. wa uka ita tawaga ɗaya kafiya wannan kafiya ce ma'ana da fi sabilit tagut kenan duk da ba ambace ta ba yawnahum su fa mu'minai suna kallon wannan tawaga wacce suke yin yaki sabida menene fi sabilit tagut suna kallon su mithilaihim kwatankwacin su guda biyu ra'ayyar ayin a ganin ido ji Allah wallahu Allah yi ayyidu kan ƙarfafa bi nasarhi da nasaransa man ya sha wanda ya zo. inna fi zalika tabbas a cikin wannan la'ibaratan akwai abin izra akwai abin wa'azi da ulil asa ga waɗanda suke da basira da gani a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal lazina kafa tabbas waɗanda suka kafarta wanne kafa ake nufi wasu suka ce waftu na jihar tawagan nan na nasa da suka zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sun zo suna ja da shi to su ake nufi in ji wasu wasu suka ce a ah, dukkanin ana nan Allah yake magana da su ya ce lalle waɗanda suka kafa cewa Allah lantuguni ya amwaluhun wada a wadado dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su ga Allah komai ba A nan, amfani da dukiya da 'ya'ya wayannan suna ɗaya daga cikin dalilan da za ka ga wani zai iya ya fitilce idan ya ga ya wadatu da kuɗi bai fiye damuwa da addini ba idan mutum ya samu kuɗi ya ga 'ya'ya manya sun zagaya shi to a anguwa zai zanta muku fitina kawai domin zai iya ya ci mutuncinku in kun yi magana 'ya'yansa ba babayinku za su yi ba ko kuma yana da kuɗin da duk inda kuka gai shi in an gan shi za a ci alhaji wane ne an kaida da me yake faruwa ne in ma aka yi bincike aka gane ba yi da gaskiya tun da yana da kuɗi sai a ci a sasanta a sasanta a hakan za a tafi ba magana hukunci a kansa ba hukuncin za a yi ma ba za a nemi a sasanta to kaga in wai don wannan kuɗin ne da ko 'ya'ya da kake ga a nan duniya shi ya za ka cewa Allah to ka sani dukiyanka da 'ya'yanka ba za su yi maka amfani ba gaban Allah ba za su yi maka amfani ba kada ya ce wai kuɗi shi zai sa mutum ya kafarta ko iyalai ko matansa da sauransu ya sa wai mutum ya ba musulunci to in fa kai za ka ga suna yi maka amfani a nan duniya a kiyama fa ba su da amfanin komai annabi bayan ba ga yace ba yau ma yanfa umanun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim zuciyarka ya zanto babu hasada babu mugunta babu kafarci ka je da kyakkyawar zuciya gaban Allah shi ne kaɗai abinda zai kwace ka a ranar tashin kiyama amma don kana da kudi a nan duniya ka ce a can ma haka a can ba haka yake ba balle ka ce la'uta yan na malan wa wala da Allah ya ce a fada alghaiba a haza inda rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi wa nayisuhu ma yaqulu wa yatina shi kadai zai zo gaban kuma za mu hukunta wanda yake bari a nan duniya kawai fa wani ne da ya goshi iska ya ce annabi wallahi tun da kaga a nan duniya ina da kuɗi ina da 'ya'ya a kiyama haka sai an ban kudi da 'ya'ya. Allah ya jabu ka bar yayi maganan duniyan tukunna kai yayi shishigi inda maganin kiyama ce tsala algaiba ya leka ya ga allon gaibu a mitakaza inda rahmani ahada ko wani a gaiben da suka kulla da allah na cewa in yaje zai sake bashi kudi zai bashi ya'yan nan allah ya ce kyale tubu ma ya ku za mu rubuta abinda yake faɗin nan za a rubuta bala wa wasu rusuluna ya tubu am ya sabuna anna la naktubu menene la nazma usirahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun akwai manzannin mu suna rubutawa saboda haka anan Allah ya ce innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a sai Allah ya ce wa ulaika hum waqudun na in waɗannan mutane su ne fa makamashin wutan makamashin wuta kun sani itatuwa da gungume da a gidan bayani ake tarawa da za a sa a wutan ta kama ba kun sani ba to su ne yadda ka san ko fetur ko itace ko kalanzo da za a zuba wutan ma ta kama ta kenan wa qulun na inna wa ma dona min dunillahi hasabu jahannam antum lahawa walidun ku da abinda kuke bautatawa kuma baya ga Allah an nada gumakansu duk su ne za a zanta makamashin wuta a nan tashin kiyama sannan allah ya nuna musu gumakan a cikin wutan ya ce laukana ha'ulayi alihatu ma duha inda wayan nan ai alloli ne da ba su ga cikin wutan nan ba ya ce damuwa za su ji ana nuna mun lokaci yayi gobe ma ci gaba da bayanin musubhanakallahumma wa Hamdi. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah